daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana استمتع muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a masu aro Assalamu alaikum. Kun kawo sashen Hausa na mai jamhuriyar musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su. Da farko dai, kamar da muka saba zama kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan sai mu kawo muku sharhin bayan labarai. Daga nan kuwa sai mu kawo muku shirin na shirin ko kun san. Bayan shi sai mu kawo muku shirin na musamman da za mu gabatar muku kan azumin watan Ramadana mai alfarma inda za mu ƙarin bayani kan muhimman batutuwa da ake so a yi a cikin wannan wata mai alfarma. Daga nan ko sai mu kawo muku shirin na tarbiyyar iyali wanda zai muku bayani game da yadda ya kamata a yi tarbiyyar iyalai. Da fatan masu aisan su da mu kuma za su daɗin shirin kuma da wannan ne za mu kawo ƙarshen dukkan shirin da gabatar muku amma kafin nan sai a dakaci cikakkun labaran duniya kamar yadda muka yi muku bayani a cikin tsare-tsaren da muka bayyana za mu gabatar. To madalla ga labaran duniya mai karantuwa Muhammad Amin farko muhimman kanin su. Ƙasar Iran ta ce zaman fifita diflomasiyya kasashen makwabta in haka ta tabbata. Najeriya ta ƙare zargin Amurka na cewa tana cutar da Kiristoci. sojojin ƙasar sudan sun sanar da samun gagarumin ci gaba a tsakiyar birnin khartoum yanzu kuma ga cikakkun labaran to madalla yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta ce za ta yi fitifirmasiya tsakaninta da ƙasashen makwabtaka a yankin ministan harkokin wajen ƙasar iran ne abbas arakci ya jaddada cewa yaniyar ƙasar iran kan harkokin a yankin yana ya bayyana cewa ƙasashen da ke makwabtaka da kasar na cikin tsarin jamhuriyar musulunci ta Iran. Makwabtanmu su ne fifikonmu in ji ministan harkokin wajen Iran a cikin wani sako da ya wallafa a shafin na X. Minista Arakci ya tauna da takwaransa na Oman Badar bin Hamd al-Busaidi a Muscat, babban birnin ƙasar ta Oman, inda suka tattauna mai batutuwa da suka shafi sashen kasashen biyu na shiya-shiya. Babban burinmu shine kare zaman lafiya da kwanciyar hankali ta hanyar diflomasiyya. Ziyarar da Arakci ya kai a birnin Muscat na zuwa ne a lokacin da rikicin yankin ke ci gaba da ƙara ruruwa. Sabon kisan kiyashin da gwamnatin Isra'ila ta da goyon bayan Amurka ke aiwatarwa a zirin Gaza da kuma yadda ake ci gaba da kai mummunan hare-hare a wasu wurare ko kuma wasu yankuna musamman ma a Siriya da Labanan. Najeriya ta karyata zargin Amurka na cewa tana cutar da Kiristoci a ƙasar. Gwamnatin Najeriya ta yi watsi da zargin gwamnatin Amurka ta yi na cewa ana cutar da mabiya addinin Kirista a cikin ƙasar, tana mai ƙara da cewa zance ne marasa tushe balle makama. A wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta fitar a ranar Juma'ar da ta gabata, ta bayyana cewa rikice-rikicen da suka faru ko kuma suke faruwa a cikin ƙasar ba su da alaƙa da addini wanda majalisar dokokin amurka ya fito fili daga jam'iyyar republican mai mulki chris smith ya yi kira da a sanya najeriya a matsayin ƙasa mai matsala ta musamman kamar yadda gwamnatin donald trump tun da farko ta shigar da ita sai dai bayan hawan shugaban ƙasa joe biden ya cire ƙasar daga ƙarƙashin wannan suna da aka gaba mata ba wai wa wato ba wata ƙasa waccan irin suna da zai iya samun amurka ta ƙaƙa mata hakanan kawai wato babu wata ƙasa da za a iya bari a ƙaƙa mata suna na musamman hakanan kawai ba ta da wani dalili ba sojojin ƙasar sudan sanar da samun mun ci gaba a tsakiyar khartum rundunar sojojin ƙasar sudan saf ta sanar da cewa dakarunta sun samu ci gaba sosai a yankin da suke a babban birnin ƙasar ta Khartoum. Sai dai kuma ƙungiyar ta 'yan tawaye ta RSF ta musanta hakan. Mai magana da yawun rundunar sojin ta SAF Nabil Abdallah shi ne ya fito fili bayyana hakan, inda yake cewa dakarunmu sun samu ci gaba sosai a tsakiyar birnin Khartoum. Har ila yau, ƙungiyar ta SAF ta fitar da wasu sanarwa a shafinta na Facebook inda ta sanar da cewa dakarunta na yaƙi ko kuma dakaranta na yankin alshajara da ke samun rakiyar motoci masu sulke sun yi sarrafa takar dakarun rsf daga wasu muhimman wurare zuwa kudancin tsakiyar birnin khartoum da suka hada da wato katafaren wurin nishadi dinnan na family club na gadar almunshiya da ke dogon benin towas nile da kuma yankin sharwani To sai dai kuma a cikin wata sanarwa da ya fitar mai ba da shawara ga kwamandan 'yan tawayen na RSF wanda har ila yau shi ne magana da yawun Elbasha Tabik ya musanta ikirarin don sojin ta Sudan inda yake cewa mun murƙushe dakarun sojojin da suka kutsa cikin yankin na Sharwani da dogon benin Towas Nile da gadar Almanshaya. To masu ware kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa. da ke nan birnin Tehran. Iran ta ƙudiri aniyar yin haɗin gwiwa da hukumar IAEA. E Iran ta bayyana aniyarta ta yin aiki tare da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya IAEA. E Mataimakin ministan harkokin wajen Iran Kazim Garba Abadi ya ce, Tehran na mai da hankali sosai wajen haɗa kai da hukumar ta IAEA. E a cikin saƙon da ya wallafa a shafinsa na X, Garba Abadi ya yaba da tattaunawa mai ma'ana da ya da Rafael Grossi, shugaban hukumar ta IAEA e a hedikwatar ta da ke birnin Vienna. Ya ce ɓangarorin biyu sun tattauna batun haɗin gwiwa tsakaninsu da na warware batutuwan da ake takaddama a kai da batun wato tsaron cibiyoyin nukiliya da sabbin batutuwa da suka shafi nukiliyar Iran da kuma ɗage mata takunkumi. Jami'in na Iran ya ƙara da cewa, da ɗan haɗin gwiwa da ke tsakaninsu tsakanin Iran da hukumar ta IAEA e ya ba su damar warware 'yan kaɗan daga cikin batutuwan da suka rage da ake bambance-bambance a kansu. To da ƙarshe za ku ji cewa wato kasar habasha firaministan kasar habasha abi ahmad ya buƙaci ƙungiyar tarayyar afirka au ta bunƙasa aikin cibiyar yaƙi da cutuka na ƙungiyar don bin buƙatun kiwon lafiya na ƙasashen gaba ɗaya kamfanin jirgin labaran ta ƙasar rasha ya nakalto abi ahmad yana faɗar haka a lokacin da yake ganawa da dakarun ko kuma daraktan hukumar a birnin addis ababa a ranar Juma'a ta gabata. An kafa cibiyar yaƙi da cutuka da ƙungiyar ta ƙungiyar tarayyar Turai ne, ta kuma ta ƙungiyar tarayyar Afirka ne a shekara ta shida sannan ta fara aiki a shekara ta bakwai don kawo ci gaba da harkokin kiwon lafiya a nahiyar Afirka. Gwamnatin ƙasar China ita ce ta taimaka aka gina gine-gine na cibiyar aka kuma fara amfani da su a shekara ta 2023. To ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. To a sharhin namu na yau za a ji yadda ƙungiyoyin gwagwarmaya suka yi tirar da hararen Amurka kan ƙasar Yemen. Ƙungiyoyin gwagwarmaya da dama sun yi kakkausar suka kan ci gaba da kai hararen da Amurka da Burtaniya ke kaiwa ƙasar Yemen bayan wani ƙasamin harin sojin da ƙawancen ƙasashen biyu suka kai wa ƙasar ta Yemen. Wannan zalunci na wani ɓangare ne na yunkurin Washington na kare gwamnatin Isra'ila daga ayyukan goyon bayan Falastinu a sana. in shi kungiyoyin gwagwarmayar a sanarwar daban-daban da suka fitar kungiyoyin sun yi Allah wadda da karuwar hararen wanda ya zo ne kadan bayan da jiragen yakin Amurka da na Burtaniya suka kaddamar da hararen wuce gona da iri kan kasar Yemen inda su kashe fararen hula da dama ƙungiyar hukumar Falasinawa ta Hamas ta bayyana cewa wannan sabon ta'addancin ya kunshi ketare dokokin ƙasa da kasa da kuma hurumin kasar Yemen kungiyar Hamas ta bayyana goyon bayanta ga al'ummar kasar Yemen tare da yin maraba da irin goyon bayan da kasar ke baiwa al'ummar Falastinu ta fuskar mamaya da cin zarafi da isra'ila ke yi musamman a lokacin yakin kisan kare dangi da gwamnatin isra'ila ta kaddamar kan gaza wanda ya shafe sama da watanni goma sha biyar ana gwabzawa ƙungiyar ta bayyana hararin da sojojin yemen suke kaiwa kan jiragen ruwa masu alaka da isra'ila da ma wasu muhimman wurare na isra'ila a watan oktoba a matsayin misali na irin goyon bayan da take baiwa al'ummar Falastinu. Harin na ranar Asabar ya zo ne bayan da gwamnatin Sana ta dawo da hare-haren da take kai wa jirage masu alaka da isra'ila da kuma martani kan matakin isra'ila na hana shigar da kayan agaji zuwa zirin gaza ita ma kungiyar jihar islamic wace ke da mazauni a gaza ta kuma yi allah wadai da harin wuce gona da iri na amurka tare da jinjinawa kasar ta yemen kan irin goyon bayan da take bata game da irin laifukan da isra'ila ke yi kan al'ummar palestine da kuma yankin ba kuma shinshina wa matsayin da al'ummar kasar yemen suke da shi na mutuntawa da kuma jagororinsu na goyon bayan gaza da gwamnatin palestinawa kan tunkarar isra'ila kwamitocin resistant popular wanda ya kunshi kungiyoyin gwamnati da dama sun kuma da allah wadai da hararen na haɗin gwiwa na amurka da kuma birtaniya kan kasar yemen tare da bayyana hakan a matsayin taimakawa 'yan sahayoniya irin wannan ta'asa martani ne ga jajircewa da goyon bayan da kasar yemen ke baiwa al'ummar palestino dangane kisan kiyashi da kuma shingen da isra'ila ta kakaba mata in ji su inda suka yaba da tsayin dakan al'ummar kasar yemen tare da yin hasashen cewa nasara za ta kasance ta kasar yemen sakamakon matsayar da ta ɗauka a nata bangaren kungiyar gomera ta kasar iraki kata'ib hezbollah ta ce ta hanyar aiwatar da wannan ta'addanci amurka ta sake tabbatar da cewa ita ce mai daukar nauyin aikata laifuka a yankin da ma duniya baki daya ta bayyana waɗannan hararen a matsayin goyon baya ga gwamnatin sahuniya wanda ya zama shaida karara na gazawar gwamnatin amurka wajen karya jajircewar kasar yemen wajen nuna goyon baya ga gwamnatin gaza ƙungiyar ta yi nuna cewa waɗannan munanan ta'addancin da acts of evil ke aikatawa akan kasashe masu zaman lafiya tana mai nuni da wasu kasashen yammacin duniya da ƙawancensu ma'aikatar lafiya a kasar yemen ta sanar cewa adadin waɗanda suka rasa rayukansu a hararen farko da amurka ta kai kan kasar yemen karkashin jagorancin shugaba donald trump ya kai 31 hare haren a sana babban birnin kasar yemen da kuma yankunan sa'ada da albaida da rada sun kashe mutane 31 tare da jikata 101 mafi yawancinsu yara da mata ne kamar yadda kakakin ma'aikatar anis al-asbahi ya wallafa a shafin x tun da farko 'yan husi na kasar ta yemen sun ce akalla mutane goma sha biyar ne suka mutu ciki har da yara sannan wasu tara suka jikkata a hararen da shirgan yakin amurka da birtaniya suka yi kan sana babban birnin kasar ma'aikatar lafiya ta kasar ta shaida wa kamfanin labarai na saba cewa fararen hula sha biyar ne suka yi shahada wasu tara kuma suka jikkata waɗanda akasarinsu na cikin mawuyacin hali a wani harin farko da amurka da burtaniya suka kai kan farar hula a sana babban birnin kasar tasar talabijin ta almasira ta kuma bayar da rahoton cewa an kai hari birnin sana ta ce an kai hari ne a unguwannin mazauna gundumar shu'aib da ke arewacin babban birnin kasar trump a shafin sanatorat social ya ce ya umarci sojoji da su kaddamar da wani mataki mai karfi da hukunce-hukunce kan mayakan huzi lokacin ku ya kure kuma dole ne ku daina kai hare-haren daga yau idan ba ku yi haka ba za ku sha ruwan wutar da ba ku taɓa gani ba a rayuwarku kamar da trump ya bayyana shaidu sun shida wa kamfanin lantin labarai na anadolu cewa an kuma kai hare-hare ta sama a unguwar jaraf da ke arewacin sana wanda haifar da fashe-fashe masu ƙarfi bayan yakin kisan kare dangi na isra'ila a gaza mayakan hosi sun kai hari kan jirgin ruwa masu alaƙa da isra'ila a cikin tekun bahar maliya da makamai masu linzami da ziragai marasa matuka tun a ƙarshen shekara ta 2023 hararen sun kuma shafi kasuwannin duniya ƙungiyar ta dakatar da kai harare a lokacin da aka ayyana tsagaita wuta a gaza a watan janairu sai dai ta ce ta ɗage matakin bayan da isra'ila ta katange zirin gaza ta hana shigar da kayan tallafi da kuma kayan agajin jin kai. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Talata, goma sha takwas ga watan Maris na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar, wanda ya daidai da goma sha takwas ga watan Ramadan na shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya. Masu saurare ko kusan cewa shekaru sittin da suka gabata a rana irin ta yau, goma sha takwas ga watan Maris ɗin shekara ta alif ɗaya tara da sittin da biyar, Sarki Faruk tambarar sarkin ƙasar Masar da su. an haifi sarki faruk a shekara ta 1920 an haife shi a lokacin da mahaifinsa ahmad fuad pasha ya yi sarauta a masar da sunan fuad na ɗaya a wancan lokacin kuma gwamnatin masar tana ƙarƙashin kariya ta birtaniya faruk ya gaji mahaifinsa yana da shekaru goma sha shida bayan rasuwar mahaifinsa shekara ta 1935 amma saboda bai kai shekaru na shari'a ba sai aka danka ragamar tafiyar da mulki na kasar masar ɗin ga majalisar wakilai ta sarakuna a farkon yakin duniya na biyu da kuma shigar da ɗimbin sojojin makiya suka yi a arewacin afirka masar ta zama ɗaya daga cikin manyan yankuna kuma ta zama sahun gaba da sansanoni na kawance na kasashen ƙetare suka jibge dakarunsu musamman ma da ƙasar burtaniya alatila sarki faruk duk da bakar manufarsa ya amince da tayin burtaniya na zama firaminista na ɗaya daga cikin abokan hamayarsa amma faruk ya sake samun isasshen iko a shekarar 1944 kuma bayan kafa gwamnatin sahiyuniya tare da wasu ƙasashen larabawa sun shiga hannun sojojin masar a yakin da suke yi da wannan gwamnati yakin dai ya ƙare ne da shan kashin misrawa sannan kuma wannan ya fara sanya al'ummar ƙasar masar suka fara kyamar sarki faruk wannan rashi da kuma kayi da masar ta sha tare da cin hanci da rashawa da abubuwa dai waɗanda suka da baibaye gwamnatin faruk ya sa ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda suka share fage na juyin mulki da aka yi a ƙasar masar ɗin wanda janar najib da kuma jamal abdul suka jagoranta kuma suka hambarar da sarautar sarki faruk bayan wannan juyin mulki an tilasta wa faruk ɗin yin murabus ranar 26 ga watan yuli na shekara ta 1952 tun da farko dai shugabannin juyin mulkin sun naɗa faruk ahmad fuad a matsayin faruk na biyu amma bayan shelanta jamhuriya kasar masar ɗin a ranar 18 ga watan yuni na shekara ta 1953 aka kori faruk da iyalansa daga kasar masar ɗin suka yi gudun hijira zuwa italiya faruk ya rasu a ranar 18 ga watan maris ɗin shekara ta 1965 yana da shekaru 45 a duniya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 1116 suka gabata a ranar irin ta yau wato 18 ga watan sha'aban na shekara 326 hijira kamariya abdulkarim hussein bin roh annobakhti jakadan imamul hujja alaihi salam na uku ya rasu ya kasance babban malamin addini ne kafin zama jakadan imamul mahdi alaihi salam na uku a shekara ta 305 bayan hijira kamariya imamul mahdi alaihi salam yana da jakadu guda hudu ne a lokacin karamar fakuwa bayan hidima da kuma jakadanci a tsakanin imam alaihi salam da mabiyansa na tsawon shekaru 21 abul qasim hussein bin ruh na ya rasu a rana irin ta yau kafin ya rasu dai ya miƙa aikin nasa ga muhammad bin usman samin ra'i wanda shine jakadan imam alhujja alaihi salam na hudu kuma na ƙarshe kafin shiga babbar fakuwa. masu ware ko kusan cewa shekaru 91 da suka gabata a ranar irin ta yau babban malamin fikihu kuma masanin tarihi ayatullah mullah muhammad hashim khurasani ya rasu an haifi mullah muhammad hashim khurasani wanda aka fi sanin sa da thiqatul islam a garin mashhad a shekara ta 1242 bayan hijira shamsiyya bayan karatun na share fage da ya tafi birnin najab na kasar iraki sannan kuma shafi shekaru goma sha biyu na karatu a gaban manyan malaman addinin musulunci wanda suka hada da ahun khurasani da kuma said ismail sadar bayan ya dawo daga birnin najab mullah hashin khurasani ya tafi birnin mashhad na kasar iran inda ya halarci makarantu daban-daban musamman ma dai makarantar aitullah said ali ha'ir yazdi daga nan kuma said kufa wajen bincike da rubuce-rubuce Mullah Muhammad Hashim Khurasani ya bar ayyuka da dama daga cikin ayyukan nasa akwai littafai da ya rubuta a bangare daban-daban mafi shahara daga cikin shine littafinsa na muntahabat tawarih mafi shahara daga cikin littafansa dai shine littafin nan da ya rubuta na muntahabat tawarih a cikin harshen farisanci akan tarihin masumai da wasu daga cikin zirar imamai na ahlul bait alaihim salam waɗanda aka binne su a ƙasar iran da kuma malamai waɗanda aka binne a biranen mashhad da harat da isfahan da kuma shiraz wannan babban malami kuma masanin tarihi da ƙarshe da ya rasu a ranar 3 ga watan zulhijja na shekara ta 1352 hijira kamariya masu wurare ko kun san cewa shekaru 210 da suka gabata a ranar irin ta yau goma sha ga watan maris ɗin shekara ta 1815 yankin janiba ke koma a cikin ƙasar switzerland kasar switzerland dai tana da yankuna 25 waɗanda ake gudanar da su a matsayin tarayya a ƙarni na goma sha biyar switzerland tana ɗaya daga cikin ƙasashe mafi ƙarfi a turai amma ta samu rauni a hankali a hankali a shekara ta 1815 bayan wasu ƙananan hukumomi guda tara wanda daga cikinsu har da geneva suka shiga cikin wannan tarayya ta switzerland confederation wannan ya baiwa ƙasar da sake zama ƙasa ɗaya dunkulalliya kasar switzerland tana tsakiyar nahiyar turai sannan kuma tana fadin kasa kilomita marabba'i daya. a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim summa salatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina muhammad wa ala alihi at-tayyibin at wa ashabihi al-muntajabin qala al-hakim fi kitabihi al Shihar شهر رمضان Unzila, Fihil, فيه القرآن Linnasi, للناس وبينات Minal, Huda, Walfurƙan. Jama'a Assalamu alaikum muna muku da marhabin da sake saduwa cikin wani sabon shiri na musamman kan azumin watan Ramadan inda za mu kawo muku bayanai da suka shafi wannan wata mai alfarma. Watan Ramadan wata ne mai cike da falaloli masu yawa kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa watan Ramadan wata ne da aka gayyace ku zuwa ga liyafar Ubangiji kuma wata ne da ake ninninka lada a cikinsa kuma an ɗaure shaidanu kuma wata ne na neman gafara da neman samun dacewa ta duniya da lahira kuma a cikinsa ne ake buɗe ƙofar aljanna kuma ake rufe ƙofofin wuta. har ila yau akwai kyauta babba da Allah ya yi wa bayansa a cikin wannan wata wato shine daren lailatul qadri wanda Allah Maɗaukin sarki ya yi maganarsa a cikin alkur'ani mai girma a suratul qadr inda yake cewa lalle mu mun saukar da shi a cikin daren lailatul qadri har dai zuwa ƙarshen aya domin jin ƙarin bayani game da muhimmancin wannan dare da kuma abubuwan da suka kunshi wannan dare na falaloli kamar shi kan shi watan na Ramadan na tuntubi jagoran harkar musulunci a Najeriya Sheikh Ibrahim Yakubu Alzakzaki da ke birnin Zaria domin jin karin bayani ga kuma abin da yake cewa. shi watan kansa Allah ta'ala ya masa darajoji mai yawa sannan kuma ana ayyuka da muhimmai da gaske ta muhimmanci shine azumin da Allah ta'ala ya wajabta ma mu'mini a wannan watan kuma ana sauran ayyukan ibada wanda suka da karatun alkur'ani da salloli da addu'o'i a wannan wata ɗin muhimmi da gaske shi ne wannan azumin wanda Allah ta'ala wajabta wanda ayan da ke jabta azumin bayyana hikimarsa wannan shi ne ko mutane za su sami takawa to don mutane su sami takawa aka sanya musu sannan kuma aka samu sauran ibadodi na nafiloli din su kara kusanci da Allah ta'ala to da yake a cikin shi wannan wata na Ramadan din akwai dararen kadir ko malam zai bayyana mana abin da ake nufi da waɗannan darare na kadir da kuma irin ayyukan da ake bukata mai azumi ya dukufa wurin aiwatar da su a cikin waɗannan darare din. Sai na farko akwai dare guda ɗaya wanda ake ce mai Lailatul kadir wanda aka yi tafaki cewa wannan zai Qadr din nan a Ramadan da ke kuma a goman karshe to ruwa ya zo da cewa garare ne guda uku na karshe ne mai rashin kadir akwai ɗan farko wanda ainihin akan bayani da su sababul matahaje da kuma wanda ya kamar al'ama. To masu saurare, kuna tare da sashen Hausa na Jamhuriyar Musulunci ta Iran ne da ke nan birnin Tehran. Da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu domin jin ci gaban bayanin da Sheikh Ibrahim Elzazzaki yake yi game da daren Lailatul Qadri. Ranar dai tara ne aka daba ma Imam Alayhi Salam takobi a faɗo a kuma ainihin sha'adarsa rai ishirin da ɗaya ne saboda haka wannan lokutan akan tuna da wannan waƙoƙi na ainihin shahadan imam ali alaihi salam da kuma ainihin addu'o'i da ta da zuwa ga allah ta'ala da la'antar da suka aiwatar da mummunan aiki da kamarin daren ishirin da uku ce aka fatan ya kasance daren da wanda yake abin da aka kaddara shi ne kamar wakil an zartar magana ta ƙarshe. Ko akwai kira da malam yake da shi ga al'umma na jawo hankali game da abubuwan da ya kamata a ce mutane sun mai da hankali a kai musamman a cikin wannan wata ɗin mai alfarma na Ramadan. To alhamdulillah dama adatan an saba mutane suka shagaltu da ayyukan ibada a lokacin Ramadana. Sai dai abin da muka muka sha gani wanda yake abin shi ne sukan kuma koma ruwa bayan Ramadana in ya wuce. kai ka ce dama ramadanin ainihin ya kuntata musu ne ya sa suna sun takura manufarsa azumi ne a sami takwa ma'ana ai ibadodin nan da ka shagalta da yi da kuma barin haramomi da takabari a lokacin ramadan ana son ya koya maka ta tsawa ne domin ka miƙe har bayan ramadan shi ya sama aka kira shi wata abin da ya biyo shi baya watan shawwal aka sa masa suna shawwal ma'anan shawwal tef wato mutum ya gama ramadan ya shiga shawar shawwal ba tare da wani zunubi ba saboda haka yana da kyau wajen mutum ya ƙara tsayin ibadodi a lokacin ramadana to ya miƙe bayan ramadana na mun san ba zai iya ci gaba kamar yadda yake a ramadana ba amma dai kuma kar ya koma baya wato ya zama wajibobi lalle ka ma'aikata su haramomi a nisance su to kuma mustahabobi sai a yi su daidai gwargwadon hali makaruhai ma a basu daidai gwagwadon. To yanzu kuma sai mu saurari addu'ar ranar sha bakwai ga watan Ramadan mai alfarma. اللهم اهدني فيهم الأعمال واقض لي فيه الحوائج والأعمال يا من لا يحتاج إلى التفسير سؤال يا عالما بما في صدور العالمين صل على محمد وآله الطاهرين صل على محمد وآله يا الله ka shirya da ni a cikinsa zuwa ga ayyuka na ƙwarai ka biya min a cikinsa bukatuna da kuma burace-burace na ya wanda baya bukatuwa da bayani da tambaya ya masanin abin da ke cikin kirazan talakai ka yi salati ga manzon Allah da alayensa tsarkaka. Kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Da fatan Allah maɗaukin sarki ya karɓi ibadodinmu kuma ya sa mu dace da ganin wannan dare na Lailatul Qadri. Don haka amma din Sheikh Ibrahim Zaki jagoran harkar musulunci a Najeriya da ni da na jagoranci shirin nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. المحراب وترن الليل يبقي على فقد القمر وياتي الفجر دار عصيفا بالقهر ويمضي النجم يمضي بآلام السحر ودمع Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 506 5486 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. tarbiyyar iyali masu rare barkamu da warhaka ko barkamu ta saduwa da ku a cikin shirinmu na tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don jin tarorinsu. kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan rediyon BOH karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan daukan tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a wannan mako. A cikin shirinmu na yau za mu ci gaba ne da sauraron bayanin alama Muhammad Sa'id jagoran hajjar Center for Islamic Propagation da ke birnin Kano, Nigeria, inda alama zai ci gaba da yi mana bayani akan nasoshin addini da ke bayanin yadda za a samu yanayi mai kyau wacce yaro zai kwanta a kai. alama mun kintsa. Bismillahirrahmanirrahim. wa sallallahu ala Muhammadu wa alihi tahirin. Muna bayani nassin addini da ya zo dangane da samar da yanayi mai kyau, shimfiɗa mai kyau, wacce yaro zai kwanta a kai. Ina nufin shimfiɗa mana yanayin gida mai kyau wanda yaro zai rayu a kai. Idan aka sami shimfiɗa mai kyau sai a samu bacci mai kyau, sai a samu yanayi mai kyau, sai a samu dare mai kyau. shi za mu ga manzon Allah da alayensa sun karfafi wannan magana domin me da wannan ne ake samun ƙauna idan ka girmama matakka to za ta girmama ka idan ka tausaya mata ka tausasa mata ka kimanta ta za ta kimanta ka a gane shimfiɗa ta farko mun riga mun yi ta ce a samu daidaito a samu haɗin gwiwa a samu tattaunawa don haka ba ma'ana a yi aure ba kusan juna ba ko balantana kuma a ce an yi auren ma kuna kin juna wani na nufin ba a yi shimfiɗa kyakkyawa ba da yaro zai zo ya samu wuri mai kyau na lokaci gaskiya jahiltar hanyar tarbiyya ne ke jawowa za ga an samu sajewa da dacewa tsakanin miji da mata saurayi da budurwa an yi aure sun zama miji da mata suna tsanin soyayya suna tsanin ƙaunar juna amma fa ba san yadda za su tarbiyya yaransu wannan ma an samu feluwa faduwa ce babba manzon Allah ya riga ya mana nuni Allah halayensa sun yi riga sun yi mana nuni kan yadda ya kamata a tafi da komai yana cewa duk wanda ya riƙe mace ya girmama ta musadarkil wasa'il na nuri jizgi na biyu shafi na ɗari biyar da hamsin a wata ruwa yana cewa jibril ya yi min wasici da mace har sai da na yi tsammani cewa sam ba zai yi ba a sake ta sai in ta zo da fahisha mu bayyana wato alfasha karara sai ta kasance tana ha'inta mijinta wallahi durul faqi na saduk juz'i na uku shafi na ɗari biyu da saba'in da takwas wasiyar manzon Allah da albayit alayensa wajen girma mace suna da yawa sosai kuma suna daga cikin mafi girman abin da zai taimaka wajen dawamar da soyayya da ƙauna da jin ƙai da tausayawa da mace za ta yi wa mijinta kai tsaye wannan zai haifar da mai soyayya ahlul bait sun yi mana wasiya da cewa mace ta yi biyayya ga mijinta shi ma yana ƙara soyayya yana ƙara dankon soyayya da haka namiji idan mace tana yi maka biyayya ka fahimta wannan yana nufin kai kuma ta bangaren ka ka yi kauna ka yi soyayya idan mutum ba shi da mutuntaka idan mutum bai sa ma kyautata masa ba za a ga mace tana bauta masa amma ina tana bauta masa tana rusuna masa tana abubuwa daban-daban kamar baiwa amma saboda ba shi da mutunci baya ganin kimar wannan abin da take masa saboda ka'ida ce wannan formula ce idan ka girmama kaskantaccen mutum sai ya ɗagawa ya butulci idan ka girmama mutum mai daraja sai ka mallake shi da haka kada mace ta ga tana ta biyayya tana ta rusunawa tana ta wahala da mijin yana wulakanta ta yi mata menene hali mummuna da sauransu kada ta mamaki ba ta samu miji wanda yake mai mutunci ba da karama ba ta samu miji wanda yake ya san kimar kansa ba ba ta samu miji wanda yake ya san kimar al'umma ba ba ta samu miji wanda yake ya san kimar sakon Allah ba bai ma san kansa ba wannan shine matsalar manzo Allah na ce idan mace ta yi sallah biyar ta yi azumin watanta ta kare farjinta ba ta far alfasha ta bi mijinta to za ta shiga kofa aljanna ta kowace kofa ta zo wannan ruwaya cikin makarimin akhlaq na tabrasi shafi na 201 masu raro kada ku shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radio BOH da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran inda alama zai ci gaba da yi mana bayani kan makullan soyayya watar waya ta zo cewa manzon allah yana cewa babu wani amfani da mutum ya samu bayan amfanar zamansa musulmi fiye da mace musulma da in ya kalle ta ta faranta mishi rai in ya umarce ta ta bi shi in baya nan ta kare kanta ba ta alfasha ta kuma kare masa dukiyarsa wannan shi ma zuwa cikin nafsul makarim ahlak na tabrasi shafi na ɗari biyu a wata ruwaya wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sai ce ina da matar da idan na shiga gida sai ta rungume ni ta tarbe ni idan zan fita sai ta raka ni har kofa idan ta ganni cikin bakin ciki sai ta ce me yasa ka bakin ciki idan arziki ne Allah ya lamunce ka makashi idan lahirar ka ce allah ya da maka himma sai manzon allah sallallahu alaihi wa ya ce kai mata da albishir aljanna da aljanna ka gaya mata ita mai aiki ce daga masu aikin ubangiji kuma a kowace rana tana da ladan shahidi saba'in subhanallah wannan irin kima wannan daraja wannan ma zuwa cikin littafin makarimul akhlaq shafi na ɗari biyu daga cikin abin da ke sa mace ta kasance a abin soyayya wajen mijinta kuma su samu soyayya sosai ƙaunarsa ta yi ƙarfi don samar da gida mai ƙarfi akwai abin da ya shafi ba da kanta ga mijinta da buɗe masa kanta da nuna shagwabagunsa da sanya ta a matsayin mallakarsa mace ba ba an yi ta bane don ta ringajin kunyan mijinta kunya wani miji ake yi wa amma miji shi mahallin buɗe masa kanta ne yadda ya so akwai ruwaya da ta zo cewa mafifitan matan ku ita ce wacce idan ta yi tsaraici tare da mijinta sai ta tsaraitar da garkuwar kunya wato ta cire kunya gaba ɗaya mai wanzu soyayya za a yi kawai idan ta sanya tufafi sai ta sanya tufafin tare da shi da garkuwar kunya idan da tufafi a jikinta tana mu'amala da sauran mutane sai zamanto a lokacin tana da kunya amma idan mijinta ne ta shiga ɗaki tare shi ta ajiye tufafinta to ta ajiye kunya fa yanzu tana kallon shi a matsayin wani mutum ne wanda yake tamkar shi ne ita ita ce shi kamar yadda ba ta jin kunyar kanta ba zai ba ta ji kunyarsa ta buɗe masa tunani ta buɗe masa kwakwalwa ta buɗe masa kanta ta buɗe masa jikinta sai ya zamanto an samu daidaito wannan rawaya ta zo muku daga cikin littafin alkafi na kulaini juz'i na biyar shafi na ɗari uku da ishirin da hudu imam zain abidin ya nuna mana ɗaya daga cikin mukullai na soyayya da ƙauna tsakanin miji da mata a cikin ruwa da ta zo daga cikin littafin tuhafil shafi na 239 imam yana cewa babu wadatuwa ga miji daga abubuwa uku tsakanin shi da matarsa wato lallai yana bukatar wa'in abubuwa uku na farko neman dacewa da jawo dacewarta da sansa da santa gare shi da kyautata halinsa tare da ita har sai ya jawo ta zama mai ƙaunarsa sosai da yin amfani da abin da zai karkato da zuciyarta ta hanyar Hai, a wato shakali mai kyau aidanta yi mata ado ta yi masa ado ta yadda za ta ringa sha'awa sannan kuma ya yalwata mata tana bukata abubuwa gunsa ya samun mata wannan zai sami ta so shi sosai hakanan ita ma babu wadata ga mata tsakaninta da miji wajen nemo soyayyarsa daga abubuwa uku na farko kare kanta daga dukkan dauɗa ta tabbata ya samu nutsuwa lallai ba ta neman wani sai shi ta yadda a kowane hali na so da kauna da ƙi ba za ta yin wani abu wanda yake na cin amanarsa ko da ta ƙi shi da kuma tattaro shi da hali na gari don ya tausaya mata yayin da ta fada cikin wani hali zamanto ta san da za ta ringa jan hankalinsa don in rana ta kware mata to zai mata inuwa da kuma bayyanar da tsananin soyayya gare shi ta hanyar ba da kanta da yin ado gare shi aidansa to wannan abubuwan sirri ne babba wajen kafa gida wanda za su kaunaci juna domin samar da iri da kuma zuriya ta gari da za ta samu mahalli mai dacewa wajen tarbiyyar da 'ya'ya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu raro ga shi dai allama ya fara sakin linzami amma za mu dan taka masa birki muna ƙara godiya ta musamman ga allama hafiz muhammad sa'id jagoran hadis center for islamic propagation da ke birnin kano da wannan muhimmin bayani a maimakon radio biyu da ke karkashin hasa tv a nan birnin tehran ni a kunya da shi na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu makaranta kun ga irin haka